بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وأما ما لم يكسره الإنسان من الاستماء فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماء لا على السماء فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير كسب وإرادة لا يثاب على ذلك إذ الأعمال بالنيات وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون كسبه لم يضره ذلك فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج كاتنه المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه وكان المحمود الحسن حركة كلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلا يقول كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل فأخذ منه إشارة تناسب حاله فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال ومسألة السماء كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع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 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a yau daya ko ga watan rabiul akhir hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan uku miladiya ta goma. a wannan darasi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 64 a kuma jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci shine na 108 kadan ba manta ba gabar da ibnu taimiyya yake mana magana a kanta ita ce gabar abin da zai motsa san da kake wa Allah a zuciyarka ko san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarka tunda Allah ya ce a so shi a so manzansa sallallahu alaihi wa sallama akwai abin da shari'a ta yadda ka yi amfani da shi domin ya ƙara zaburar da kai akan wannan san da kake wa Allah dan ya ƙaru ko san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya samu hauhawa shari'a ta yarda da wannan ambatan Allah zikiri ibada karatun alqur'ani waɗanda duk hanyoyi ne da za su haɓaka soyayyar da kake wa Allah hanyoyi ne da za su ƙara haɓaka san da kake yi wa manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallama to a gefe ɗaya kuma akwai wasu abubuwa na bid'a da wasu suka kirkiro waɗanda suke ganin za su taimaka musu wajen su ƙara san Allah ko kuma ainihin su tayar musu da soyayyar su da ta kwanta ta lafa ta tashi ta farfado ta ƙaru saboda haka suka kirkiri wata hanya ta musamman ita ce hanyar sauraron waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe wanda suke tsammanin jin waƙe-waƙen nan ko jin waƙe-waƙe tare da kaɗe-kaɗe za su taimaka musu wajen su je sun ƙara begen ubangiji da kansa to shi da ibn taymiya yake magana akan wannan gabar cewa abinda dai aka sani a wajen magabata wato sauraron alkur'ani da ambatan Allah shine yake ƙara haɓaka san Allah a zuciyar bawansa shi yake ƙara wa mutum san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sauraron kaɗe-kaɗe ko sauraron wake-wake ko da babu kiɗa tare da su wannan ba shi ne wato ba ita ce hanyar da ya kamata ba wa ya amfani da ita ba wajen ta motsa masa san Allah musamman ma wani wasu lokuta waɗannan waƙe-waƙen za ka same su waƙe-waƙe ne waɗanda sun saba wa shari'a sun saba wa shari'a ko dai ta fuskar abin da waƙe-waƙen suka kunsa na wasu kalmomi la'alla wasu lokuta ma har da batsa ko kuma wato yadda za a gabatar da waƙe-waƙen ta hanyar cakuduwar maza da mata ana yi ko ta hanyar amfani da kayan alatu na zamani kayan kaɗe-kaɗe na zamani wajen kiɗa ɗin da tunanin wannan zai taimaka wajen san Allah wannan ibnu taymiya yake cewa wannan ba hanya bace ta kwarai ba kuma ita ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka bi ba wajen su haɓaka san da suke yi wa Allah a zuciyarsu malam ya yi mana magana a kan cewa magabata na farko lokacin da aka kirkiro wannan hanyar a sun soki lamirin wannan hanyar kamar imamu shafi'i wanda ya zo bagdad lokacin da ya baro hijaz wato ya baro madina ya nufo bagdada a lokacin ya samu wannan abu an fara yinsa ana amfani da wasu wato sanduna ana dukan jemammiyar fata kurana tashi ana rawa ana ambatan wasu baitoci waɗanda ake tsammanin za su ƙaratawa mutum san Allah ya ce to lokacin da ya je masar yake ba da labarin cewa a bagdada ya ga wani abun da aka kirkiro da sunan wato waƙe wanda zai motsa soyayyar bawa ga ubangijinsa ya ce kuma waɗanda suka kirkiro shi zanadika ne yake cewa خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغذير يسدون به الناس عن القرآن أبغداد نابر وانا أبن الزنديقي سكا إلقلو سنا كلا wato التغذير وتتايد ƙura yasudduna bihi an-nas 'an al-Qur'an suna hana mutane karatun Qur'ani da shi domin wanda ya saba jin waɗannan waƙe-waƙe ya mai da su addinin sa to ba za ka same shi kuma ya damu da al ba galibi duk sanda ka ga wanda ya ɗauki waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin kusanci ga Allah to kuma zai watsar da batun karatun qur'ani tunda inda a ce ya yadda karatun qur'ani zai biya masa bukata to da ba zai kutsa kansa cikin abubuwan da ba su zo ba shari'a ya mai da su shari'a da ba zai fifita waɗannan wake waƙen akan qur'ani ba kuma wannan abu ne da kowa da kowa zai iya gani a yanzu kusan abu ne da kowa ke fahimta daga waɗanda suka mayar da waƙe-waƙe addinin za ka samu ba su damu da alkur'ani ba sai ka je ka halarci majalisun su taron su ka ga waƙe-waƙen sun fi yawa ko kila ma har a tashi waƙe-waƙen ake yi babu batun karatun qur'ani ko a fassara qur'ani ko a karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko a karanta sirarsa wannan waƙe-waƙen ya riga ya yi rinjaye kuma za ka samu da dama waɗanda suke halarta irin waɗannan majalisai waƙe-waƙen ne suke kai su wasu in babu waƙe-waƙen ma ba za su zo ba kuma waƙe-waƙen ne na sharholiya da holewa ba waƙe-waƙe ba ne ma da za su ƙara wa mutum zuhudu ko gudun duniya a'a waƙe-waƙe ne wani lokaci suna tattare da zage-zage da tsinuwa da cin mutuncin wasu bayin Allah to kaga ya za a yi a ce wannan shine kuma zai kusantar da mutum zuwa ga Allah a ce wannan ne zai kara wa mutum soyayyarsa ga Allah wannan shi zai sa mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallama babu inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka mayar da waƙe-waƙe ta farkin san manzon Allah ne shi kadai abinda bayan Allah na kwarai suka yi shine karin koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tsayawa kai da fata da jajircewa wajen kare sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin kowane yanayi a kuma cikin kowane hali suka yadda su sadaukar da rayuwarsu su sadaukar da dukiyoyinsu su bar garuruwansu su hana idanunsu bacci su haƙura da dukkan wani jin daɗi na duniya don su ga sun kare sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama don su ga cewa sun kare martabar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama don su ga cewa sun tsaya da kafafuwansu akan wannan addini wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga wannan shi ya nuna mana cewa suna son manzon Allah so na hakika suna son Allah so na hakika kuma sun fifita son Allah da manzansa akan komai domin gashi duk sun haƙura da komai ainihin akan san manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi malam yace wa amma ma lam وأما ما لم يقصده الإنسان من الاستماء فلا يترتب عليه نهي wala dhanbun bi ittifaqil a'imma wato mutum ne yazo wucewa sai ya ji wasu sun haɗu dan yana rera waka saura na rangaji wannan wakar ta faɗo kunnensa ba wai ya zo ne da niyyar daman ya zauna ya saurara ba a'a hanya ce ta biyo da shi ko ku a'a shi mai wakan ne biyo inda yake bai nufi abin da niyyar sauraro ba to shine ibnu taymiya yace to wannan sauraron da yayi wanda ba da niyya yayi shi ba ba a babu yabo ko suka a kansa babu hani ko suka a kansa da ittifaqil a'imma saboda haka wannan ba za a soke shi ba wa inda ma ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع wato a inda ake zargi ko suka ko ake yabo ana yin sa ne a inda mutum ya nufi sauraron ba inda sauraron ne kawai ya zo masa bagatakan ba wannan a komai ma idan abu ne wanda yake waka ce ta alfasha waka ce ta saban Allah mutum ba da ba niyya ba wato ka kunna rediyo zaka ji labarai sai kawai ka ji an saka wannan wakar ba wai ita ce ta saka kunna rediyon ba ko kana gaban talabijin sai aka sa irin waɗannan waƙe-waƙe ba wai kai ne da ba waɗannan waƙe-waƙen ba so wannan ba zai zama laifi gare ka ba haka na alkur'ani shi kansa inda mutum zai zo ya ji ana karatun qur'ani ya zo wucewa kawai ya ji ana karatun suratul ikhlas misali to kada ya ce kawai wannan sauraron da ya yi wanda ba da niyya yi shi ba zai samu lada a ne karatun dai yana da lada amma kai sauraron ya zo maka bagatatan babu batun kai ma ka samu lada kamar yadda wanda ya zauna domin ya saurare shi zai samu lada a yadda mutum ya zauna domin ya saurari karatun qur'ani to yana da ladan mai sauraron karatun qur'ani amma wanda zuwa ya ya wucewa ya ji karatun kawai hanya ce ta biyo da shi ko da karatun ko ba karatun dai hanyar zai biyo to wannan ba a cewa yana lada sai dai idan da ya ji karatun ana yi sai ya ce a karatun qur'ani ake bara in ratsi in saurari karatun nan to kaga anan ya canza niyyarsa to sai ya samu ladan wanda ya saurari karatun qur'ani ko kuma mutum ne ya zo wucewa sai ya ji ana tashewa a wani guri ya ce a tashewa yau ake a nan bara mu tsaya mu ma sai ya ratse ya tsaya to kaga shi ma ya yi tarayya da su amma in wucewa ce hanya ce ta kawo shi ko kuma sun zo daidai daidai kan gidansa sun wato kunno masa lasifika kamar da suke wani lokaci in an kula cewa ba ka so sai a juyo loudspeaker ka kallo gidanka saboda ka a kwana ana yin ana yi maka wasu rubutai da sumbatu marasa ma'ana ba inda za ka yi da haka ka haƙura a lokacin kana jin abubuwa waɗanda ba su dace ba to a nan ba a cewa kai ma ka saurara kana da zubi? a'a ai baka nufi sauraron ba abin da ya zo maka babu yadda za ka yi da shi da abin da ibnu taymiya yake cewa fal mustami'u lil qur'ani yusabu alaihi wanda ya saurari qur'ani da niyya wanda ana sakanka masa wasami'u lahu biduni qasdin wa irada la yusabu ala zalika wanda kuma zai saurari qur'ani ba tare da niyya ba ba tare da nufi ba wanda ba a ba shi sakamako akan wannan sauraron idil a'malu bin niyyati saboda ayyuka ba su yi sai da niyya tunda babu niyya babu lada ko menene sai ya haɗu da niyya niyya mai kyau lada ya zama mai kyau babu niyya kyakkyawa lada ma ya lalace ya zama sakamako ya zama mara kyau mala yace wa kazalika ma yunha an istima'ihi min al malahi haka nan abinda aka hana sauraren shi na waƙe-waƙen sharholiya law sami'ahu sami'u biduni qasdihi da mai sauraro zai saurara ba da niyya ba lam yadurruhu zalika wannan ba zai cuce shi ba فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود da a ce zai ji wani baiti na waƙi wanda zai zo ya samu waɗannan 'yan da'ira sun yi da'ira su suna waƙe waƙensu sai ya zo sai wani baiti ya faɗo kunnensa baitin nan sai ya motsa masa kwantacciyar soyayyarsa soyayyar da yake wa Allah ko soyayyar da yake wa manzo sallallahu alaihi wasallama wa az'aja qatinahu al-mahbub ya ainihin tunzura masa soyayyarsa da take kwance a cikin zuciyarsa aw tabassala bidalika ko shi kansa ya rera shi wannan baitin wa nahu hadha da kwatankwacin haka lam yakun hadha mimma yunha anhu wannan baya daga cikin abin da aka hana wato da a ce zai ji wani baiti wanda yake ya kunshi yaban Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin rububin baitutukan da ake yi a lokacin da ake yin su cikin wata da'ira ko cikin wani majalisi ya zo wucewa sai ya tafe wani baiti wanda yake da ma'ana baitin nan sai masa tasiri a zuciya kaga dai taron nasu ba daidai bane amma shi baitin wannan ya zo daidai da abin da yake cikin zuciyarsa sai ya tuna masa abin da ya shafi san Allah to wannan babu komai ko shi kansa ya maimaita baitin wannan ba laifi yayi ba yadda ibnu taymiya yake faɗa ولم يكن هذا مما ينهى عنه وإن كان وإن كان المحمود الحسن ضد شوى أبندا أكي يبو أبو ميكو حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله ورس يحبها الله ورسوله إلى محبته وتموت zuciyarsa ta motsa motsin da Allah maɗaukakin sarki da manzansa suke so ta motsa zuwa ga san Allah da manzansa wato wannan shine ita ce so ita shine motsin da Allah yake so abin da yake cikin zuciyarsa na san Allah da manzansa ya motsa zuciyarsa ta motsa akan wannan allati tatazammanu fi'la ma yuhibbuhu Allah wa tarka ma yakrahuhu Allah soyayyar da ta kunshi aikata abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so kallazi ishtaza bi baitin fasami a qa'ilan yaqulu kamar mutumin da ya zo wucewa ta kofar wani gida sai yaje wani yana waka yana kullu yawmin tatalawwan ko kullu yawmin tatalawwan غير هذا بك أجمل ajmal. Baiti ne na waka wanda a بيتي لنا واقع وندا أسأسلنسا باوي الله أكي نفاد واقر با wato mutum ne yake yi wa masoyiyarsa waka kuma yana faɗar irin yanayin da suke rayuwa shi da ita cewa yanayi ne wanda yau ta yi masa murmushi gobe ta gintsire masa fuska yau ta aiko masa da yabo gobe ta aiko masa da zagi wato ya kasa gane kanta kullum tana rikida maimakon ta tsaya a bisa yanayi guda ɗaya na nuna soyayyarsa kaga wannan magana ce ta ba ta da alaka da yaban Allah yaban wata ce can daban wacce ba ma matarsa ba ba ku yardarsa ba ko dai matar wani ce ko yar wani to kaga anan shi a yanayin da yake wannan waka watakila a cikin saban Allah yake yin sa in ta zama mawatar wani ce yake ma wannan saban Allah ko wato yake ma wannan waka kamar kwarto ne yau ya samu haɗin kai gobe ya rasa to sai yake furta wannan baitin yana kullu yawmin tatalawwan sayru hadha biki ajmal wato kullum kina wato kullum tana tana caccanzawa tana rikida ce ta yi wani abun ba wannan ba shi yafi wato ta tsaya a wani matsayi guda ɗaya shi yafi to wani ya zo wucewa sai ya ji wannan baitin kulla yawmin zai wa hada bika ajmal sai ya dauke shi a matsayin halinsa shi da ubangijinsa maimakon kullum ya tsaya akan tafarki total yau ya zama mai da'a gobe ya zama mai sabon Allah yau ya zama mai biyayya gobe ya zama mai sabo to sai yake ga sai wannan ya sa masa wani abu na na na damuwa misali cewa yaya za a iya rika yi wa Allah irin wannan ya rika kirkida yana caccanzawa yau ya zama mai sabon Allah kaga shi ya dauki abin a wata manufa daban shi kuma mai yin baitin daban yake nufin manufarsa to irin wannan babu laifi dan shi kansa ya rika maimaita ainihin baiti din fa akhadha minhu isharatan tunasibu halahu sai ya riki wani isha wata ishara daga wannan baitin wacce ta dace da shi yanayinsa shi yanayinsa tsakaninsa da ubangijinsa shi kuma wancan mai wakar yanayinsa daban tsakaninsa da masoyiyarsa ko ko abokiyar saban Allahnsa فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال domin ita ishara hannunka mai sanda tana shiga babin kiyasi ne da babin izina da babin wato buga misali wato a da can lokacin da suka fito da wannan batun sama bayan an ɗauki wasu lokuta kamar da muka yi bayani a darussan da suka gabata ko a ɗaya daga cikin darussan da suka gabata sun rika amfani da waƙen da ake yi ga ga mace ko ga yaro karami wato kamar wato mai neman maza yana yaban wani yaro da yake lalata da shi ko kuma ainihin yaban giya wani lokaci waɗanda irin baitoci suke ɗauka suna rerawa a tsakaninsu wato wani ne yake yaban a wato budurwarsa sai su ɗauko baitocin da ya amfani da su sai su rika rerawa a junansu suna nufin wannan maganganu da yake yi su kuma suna nufin tsakanin yanayinsu da ubangijinsu wato kamar san da yake nuna wa wannan abasan tashi su kuma wannan shine san da suke nuna wa ubangijinsu ko kuma wani yana yaban giya yana nuna yadda ba zai iya haƙuri da ya zauna bai sha giya ba to sai su ɗauka su kuma wannan giyar da yake faɗa a cikin baitocin waƙasa, sai su ɗauka wato mu'amala su da ubangijin su kuma kamar yadda su kuma suke jin ba za su iya haƙuri da ubangiji ba za su iya zama ba ba tare da halarto ubangiji a zuciyarsu ba kaga baitoci ne wanda asasan an yi su ba tare da kyakkyawan manufa ba an yi su ne domin saba wa Allah amma su kuma sun ɗauka sun mai da su kamar hannunka mai sanda ne kawai lugatul ishara ce abin da ake nufi a nan alaƙa su da ubangijinsu kamar yadda wani zai ce da an ka laumi fa inna lauma igra'un wa dawuni billati kanat hiya da'u safra'u la tanzilu al-ahzanu sahataha wa in massaha al hajru hajru massathu sarra'u har inda yake cewa tilka abki wala abki li manzilatin kanat tahillu bihi hindun wa asma'u to kaga anan shi giya yake yabo amma su za su ɗauka su rika rera wannan waƙar a matsayin Allah suke wa kamar yadda wani yake yaban wani yaro a cikin waƙar sai da cewa tabbas yada azili fihi wa wajnatuhu hammalatul wardi la hammalatul haqabi yace tir da wanda zai yi zarge zai kushe min game da lamarin sansa tar da shi ya halaka kamar yadda Allah ce tabbat ya da abi lahab shi kuma yace tabbat ya da azili fihi mai zargi da a kansa ya halaka hannayensa biyu sun taɗe wa wajnatuhu hammalatul wardi kuma tun yaron nan ɗauke suke da furanni la hammalatul hatabi ba ɗauke suke da kirare ba to ishara zuwa ga matar abu lahab da ubangiji ya ce fi ji hammalat al-hatab fi hammalat fi ji da hablum min masar. min masad to shi yace a shi wannan dauke ki da furanni ba dauke ki da kirare ba ko wani yana yaban wata da yake so yana cewa ala malil malihati lam tazurni أبخل بالمليحة am سدود مرضت فعادني مرضت فعادني uwadu قومي fama laki lam turai fi ma yake cewa malil malihati lam tazurni me yasa wannan mai kyan bata zo ta ziyarce ni ba abukulun bil malihati am sududu ruwar ziyarar ta mun koko a abijire mun ta yi ne a maristu gashi na yi rashin lafiya fa'adani ni zuwa qaumi mutane na masu zuwa su duba da sun zo sun duba ni fa ma laki lam turai fi ma ya'ud ya ba ganki cikin masu ziyara ta ba to sai wani ya zo dauki waɗannan baitocin yana rerawa yana rangaji wai yana yi wa Allah ne ko wanda zai ke cewa ma za asal wa shuna an yatahaddathu siwa an yaqulu innani laki ashiqu na'am sadaqa alwashuna anti habibatun ilayya wa illam wa illam tasfu minki alqala'iku yake cewa me me masu gulma me za su faɗa dan kawai na ce ina sanki to su je su faɗa dan na ce ina begenki za su yi gulma ta to su je su yi gaskiya suka faɗa yayin da suka ce na ce ina sanki ina begenki gaskiya suka faɗa ko da kuwa ke ba ki nuna min halin kwarai ba kin nuna min bijirewa to amma abin da suke faɗa din gaskiya ne to waɗannan waƙoƙin kai daga jin su kasan ba matarsa yake yabo ba in matarsa yake yabo me yana cewa ana gulma dan kana san matar ka ta ji ayi gulma a cewa ne yana san matar shi kaga matar wani yake so ko ƴar wani yake so ba da yaddarsa ba to a zo waɗannan baitocin da dan iska zai yi amfani da su dan luwaɗi zai amfani da su mazinaci zai amfani da su kuma a ce su za a amfani da su wajen wajen ta motsa soyayyar Allah in ba kuma manta ba ibnu taymiya ya faɗa ya faɗi wannan a gaba a baya can ci abidul awtan da abidul sulban da masu begen yan mata da masu luwaɗi duk suna amfanin wa irin waɗannan baitoci ne kuma a ce su ne za su motsa maka san da kake yi wa Allah wannan ba gaskiya bane to shine ibnu taymiya yace wa mas'alatu sama'i kabiratun muntashira yace mas'alar sauraron waƙe-waƙe ko waƙe-waƙe haɗe da kiɗe-kiɗe da sunan ibada yace babban abu ne wanda ya watsu قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع mun yi magana akan wannan a gurare daban-daban a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na sha ɗaya ibnu taymiya ya magana akan mas'alatu sama haka da littafin sa kitabul istiqama ya yi doguwar magana a kan matsalatu sama ibn qayyim yana da littafi da yayi guda su kutum a kan wannan matsala zai kai wajen shafi ɗari da aka buga shi a kan wannan matsalar da ibn taimiyya nan ya sakuro wani batu daga gare ta sunan littafin ibn qayyim al-kalam ala matsalatu sama sunan shi al-kalam ala matsalatu sama littafi ne babba ibn rajab shi ma yana da littafi da ya akan wannan matsala malamai sun yi rubuce-rubuce a baya akan wannan matsala wacce ta bayyana a wasu lokuta kuma aka ɗauke ta a matsayin abin da ake kusantar Allah da shi har ta kai a wasu ɗariƙu ma sun mai da shi kamar wato rukuni ne a cikin ɗariƙa don kamar ɗariƙar ƙadiriya sun mai da harkar kaɗe-kaɗe da buga dundufa da mandiri da tashewa wani rukuni ne na ita kanta ɗariƙa suna jingina wannan zuwa ga abdulkadir jelani wanda abdulkadir jelani a cikin littafin sa al-ghunya li talibi tariq al-haq littafi ne yana nan su yan ƙarariya ba su suka fitowa su karanta littafin ba don aka karanta littafin sai a ga to ashe al-qadir na waɗancan ne ba nasu bane to za mu cika karanta shi ba a cikin wannan littafi mujalladin sa na biyu shafi na 280 da ko ɗaya ne sai da ya kace kace da wannan wannan kada kadan da da waƙe waƙe a cikin littafin alguniya wanda littafi ne wanda ya rubuta haka da a cikin littafin sirrul asrar nan ma ya ishara zuwa ga wannan saboda haka jingida masa batun mandiri da waye da waye wannan baya daga cikin tafarkin abdulkadir jelani wasu ne daga baya suka kirkiro abin suka ga cewa abin ba zai samu karɓa ba sai sun jingina shi da wani bawan Allah kamar yadda kiristoci suke jingina wa annabi isa maganganu daban-daban waɗanda bai faɗa ba kamar yadda muka sha faɗa ita ƙarya ba za ta tsaya ita kaɗai ba sai an jingina ta da wani abu na gaskiya sannan za ta tsaya in aka janye wannan abin ai faɗuwa za ta yi warwas shi yasa suka yi haka don haka abdulkadir jelani bai faɗi wannan ba kuma ba ta farkinsa ba ne kamar yadda zamu ga ibnu taymiya yayi ta fadar wannan a wasu gurare yace waɗannan manyan shehunan ba su halarci irin waɗannan tarurruka ba na a yi wake-wake a cashi shi hatta waɗanda suka halarta a farko-farko daga baya sun gane cewa kai ba ta farkin kwarai ba ne sun gujewa abin kamar aljunaid ibn muhammad abul qasim da ya fara halarta shi ma daga baya ya sassoki bit wanda Ibnu taymiya ya faɗi wannan a gurare daban-daban to shine ne yake cewa wal maqsudu huna والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماء الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماء النبيين وسماء الآلمين وسماء العارفين وسماء المؤمنين قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذكار يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تكشئر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية وكما مدح المقبلين على هذا السماء وقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرك بعذاب أليم وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره وقال تعالى إن شر الدواب عند الله سم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ومثل هذا كثير في القرآن ابن تيمية والمقصود من هنا أو المقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماء الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماع النبيين وسماء العالمين وسماء العارفين وسماء المؤمنين ce abinda dai ake nufi a nan al-maqasidul matluba ababen da ake nema ake nufi yayin da za a saurari waƙe-waƙe a ce ana son a samu son Allah a zuciya ko ana son a haɓaka son Allah a zuciya ko a haɓaka imani ko a jefa tsoron Allah a cikin zuciya ko kuma a sanya wa mutum gudun duniya a zuciyarsa to waɗannan abubuwan da ake ambata ba ana samun su bane ta waccan hanyar ta bid'a anna al-maqasid al-matlubata lil muridina ga su masu nufin waɗannan abubuwa tahsulu bis sama'il imani ana samun su ne ta hanyar sauraro irin na imani al-qur'ani na al-qur'ani al qurani na al qurani annabawi wanda annabi ya zo da shi addini wanda addini ya zo da shi ashari'i wanda shari'a ta zo da shi wato waɗannan wannan abu ana samun shikin ta wannan hanyar ta hanyar sauraron alkur'ani sauraron abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda addini ya zo da shi da shari'a ta zo da shi ta haka ne zaka haɓaka imaninka allazi huwa sama'un nabiyina wannan shine abinda annabawa suka rika sauraro wato maganar Allah wa sama'ul alimin shine abinda malamai masana suka rika sauraro wal arifina wa sama'ul arifina shine abinda masana Allah suka rika sauraro wa sama'il mu'minina shine abinda mu'minai suka saurara wato abinda shine suka saurara suka samu imani ya sa musu tsoron Allah ya haɓaka musu imanin su da son da suke wa Allah da manzansa a zuciyarsa ba kaɗe kaɗe suka saurara da tashiwa da hulewa ba wannan ba shi ya samu tsoron Allah a zuciya ba wannan bijirewa yake sa mutum domin kula abin da suke hujja da shi cewa ku dan ba ku ɗanɗana kun ji bane shi yasa kuke mana inkari wato mu da muka ɗanɗana muka san irin yadda muke suma wajen san Allah yayin da muka ji waɗannan kaɗe-kaɗe ku ba ku ji haka ba shi yasa kuke mana inkari mu ko da muka ji bayan da za a yi mu daina dan mun ga amfaninsa inda a ce bai da amfani to ba za mu ci gaba da yi ba wannan yana daga cikin shubhar da suka rike suka rude a kanta cewa ai idan suna jin waɗannan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen sukan bugu cikin san Allah saboda haka za su ji gaba ɗaya duk abin da yake daura da su gefe da su na burbushin duniya sun manta da shi a dalilin haka suka fifita wannan to ne ibnu taymiya yake cewa to amma bayan Allah na kwarai su ba wannan bane ya haifar musu da san Allah a zuciya ba wannan bane ya samu musu da tsoron Allah a zuciya a sauraron abin annabawa da manzanni suka saurara da gumile da salihai shi ibn taymiya shi gaba da kwararo ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka shi ne wanda zai saba masa ba zai jawo maka wata aya ba sai dai taka maka ko kuma ya yi maka hujja da zauki ya ce haka ya rika ji a jikinsa tunda kuwa abin nan ya ji shi a jikinsa to gaskiya ne shi kuma ibnu taymiya wanda ya halicce ka ya halicci zuciyarka da jikin naka shi kuma ga abin da ya faɗa shi zai gaya maka kaga ai akwai bambanci ba karami ba ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuh wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina baina. ula'ika waɗannan bayan Allah ya faɗi annabawa daban-daban waɗanda ya bawa shiriya ya basu su imani sai ce waɗannan allazina an'ama Allahu alaihim su ne waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyati adam daga 'ya'yan annabi adam fa min man hamalna da waɗanda muka ɗauke su wa da muka ɗauka tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa wa min zurriyyati ibrahim da ƴaƴan annabi ibrahim wa isra'il da ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam wa mimman hadaina da kuma waɗanda muka shiryar waji baina muka zaɓa idza tutla alaihim ayatul rahmani yayin da ake karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya sai su faɗi su yi sujjada suna kuka kaga ashe su abinda suke ji yana ƙara musu tsoron Allah da imani ba waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye ba ba sautin 'yan mata ko sautin 'yan yara ba a'a idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya kaga wannan shine sama'un nabiyina sama'ul mu'minina sama'ul arifina sama'ul alimina kamar da ibn taymiya ya faɗa duk waɗannan abin da suke ji kenan yana ƙara musu imani idza tutla alaihim ayatul rahmani kaga ma ba a ce ayatul lahi ba sai aka ce ayatul rahmani aka jingina waɗannan ayoyin zuwa ga sunan Allah mai rahama da nuna maka waɗannan ayoyin rahama ne ga zukata ubangiji ya so ya yi wa zukata rahama shi yasa ya saukar da waɗannan ayoyin yayin da Allah ya so bawansa da rahama ya ji waɗannan ayoyin to za su ƙara masa imani da faɗi ya sujada ya kuka wa ƙala ta'ala haka nan ubangiji ya faɗa a wani guri cikin ƙur'ani ya ce innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a ubangiji ya ce da zina utul ilma min qablihi wadanda aka ba su ilimi gabanin alqur'ani wato waɗanda Allah ya ba su ilimi cikin alil kitabi yahudu da nasara suka karanta abin da Allah ya saukar na littattafan da suka gabata kuma suka zo suka ji karatun Qur'ani daidai da abin da suka karanta Allah ya jefa musu imani a zuciya idza yutla alaihim yayin da ake karanta musu alqur'ani yasirruna lil azqari sujjada sai su fada akan haɓar su suna masu sujada, wato su zubar da kafafuwan su kasa su yi tsora goshin su ga ubangiji su yi sujjada gare shi waya kuluna suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijin mu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle abinda ubangijinmu yayi alkawari abin aikatawa ne abinda ubangiji ya alkawari na bayyanar manzo sallallahu alaihi wasallam da zai zugo ya karanta musu wannan ayoyi na alkur'ani gashi ya auku wa yakhruna lil azqani yabkuna su fadi akan haƙoƙin su suna suna suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma wanda ya ƙara musu nutsuwar zuciya kaga Allah ya nan ya faɗa da ya ƙara wa masu ilimi nutsuwar zuciya ya ƙara musu imani shine sauraron karatun alkur'ani sauraron ayoyin alkur'ani ana karantawa Raga ashe alamar ilimi alamar imani alamar tsawa alamar tsoron Allah shine lokacin da ka ji ayoyin Allah ana karanta su girgiza ka amma in ba in ba wannan ba in ya zan ayoyin Allah ba sa sa maka san annabi ba sa sa maka san Allah a zuciya to ina imani yake kuma ka ce sai an yi wani wakar bege waye an buga fiyano sannan ka ji kana san Allah Ba ka rera da abin da Allah ya saukar kuma ya ga baya da wani amfani sai abin da wani ya shirya ya tsara kuma aka ɗauko wani kayan kada kada na cuci sannan wai imanin ka wani imani ne zai karu kaga shedan ya ci nasara ya ci riba dama abin da yake so kowa dama yana biyo masa ta hanyar da yake so to shi wannan batun sama kamar da ibnu kai ibnu kai yake fadawa murakkabun ne min shubuhati wa shahawati ya hadu da shubha ya hadu da sha'awa shubha mutum ya ce ai yana samun canji a imaninsa kaga shubha ta shigo ta sheda sha'awa kuma da man yana son holewa sai faduwa ta zo daidai da zama to wannan abin da wato wannan abin da abin da aka gina wannan batan a kansa kenan kamar yadda Allah ce yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda yattabi'una illa dhanna ba komai suke bi ba sai zato kaga zato anan shine shubhar wa ma tahwa al-anfus da abin da zukata ke so ke sha'awa kaga shubha da sha'awa sun sun hadu wala qad ja'ahum min rabbihim alhuda huda shari'a ta zo musu daga ubangijinsu kaga ta saba wa shubha ta saba wa sha'awa akwai lokacin da wani da ake kira abul husainar abul husainar razi ya je ya ziyarci wani da ake ce masa waliyi ne sunan shi Muhammad ibn al-Husayn ad-Darraj Abu al-Husayn ad-Darraj yaje ziyarci wani da ake kira Muhammad ibn al-Husayn ar-Razi a garin su a rai lokacin da ya shiga garin yana tambaya yana cewa ya zo ziyarar wane ne Abu al-Husayn ar-Razi sai mutane suke cewa ah, wannan zindikin ka zo ziyara kuma wannan zindikin za ka ziyara abin ya daure masa kai don shi a sanayin sa mutumin nan ana cewa wali kuma ga mutanen suna cewa ga mutanen garinsu suna cewa zindiki ce sai ya je ya same shi a cikin masallaci wani yana karatun qur'ani yana zaune yana jinsa shi kuma yana zaune da mutumin nan ya je sai ya rera wasu baitocin waƙoƙi nan da nan mutumin nan sai ya fashe da kuka sai ya ce kaga kuwa abinda mutane suke faɗa ashe haka ne shi ana karatun qur'ani ba kai kuka ba amma na rera wasu yan baitocin waƙoƙi na fashe da kuka ya gabata a ce karatun qur'ani nan na ya sa ka kuka amma ba shi ya sa ka kuka ba sai baitocin waƙoƙi Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq kuma idan suka ji abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama za ka ga idanunsu na kwarar yadda hawaye saboda gaskiyar da suka sani saboda abin da suka sani daga wannan abin da ake karantawa na gaskiya ya na suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani faktubna ma shahidin ka rubuta mu cikin waɗanda suka shaida kaga karatun qur'ani shi yasa su kuka haka nan Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana wa ala rabbihim yatawakkalun lalle kadai mu'minai sune waɗanda idan aka ambata musu Allah idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa su tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatkum imana sai ayoyin nan su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu kadai suke dogara Allah ce waɗannan su ne muminai haka nan Allah ce Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mataniya taqsha'iru minhu minhu duludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu duluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah ya saukar da mafi kyan kyan zance kitaban wani littafi mutashabihan mutasha mutashabihan mai kama da juna wato sashin su yana kama da juna wajen gaskata sashi babu tukka da warware a ciki masaniya wanda ake maimaita karatunsa ko da yaushe kuma ana karanta shi ba a kosawa ka karanta alkur'ani sau nawa sai ka duk sanda ka zo karanta shi kamar yanzu kaɗauka, ka fara jinsa ba ka koshi da jin karatunsa taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum wato zukatan fatin waɗanda suke tsoron ubangijin suna suna ainihin suma suna laurawa thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan su da zukatansu su lausasa zuwa ga ambatan Allah to haka ubangiji ayoyi da dama ya yabi waɗanda suke jin karatun alkur'ani yana musu tasiri a zuciya yana ƙara musu tsoron Allah yana ƙara musu imani wa kama madah almuqbilina ala as-sama'i faqad dhamma almu'ridina anhu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yabi waɗanda suke bayar da hankalinsu gaba ɗaya wajen sauraron alkur'ani da sauraron ayoyinsa Allah ya yabe su cikin ayoyin da suka gabata faɗan zamma al-mu'ridin anhu to haka nan ya kuma soki waɗanda suke bijirewa ayoyin alƙur'ani suke bijirewa karatunsa fi misli qawlihi ta'ala kamar a inda Allah yake faɗa yake cewa wa minan nasi man yashtari lahu al-hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin daga cikin mutane akwai wanda yake yake sayo wato tatsuniyoyi maganganu na shirme liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilm dan ya fatar daga tafarkin Allah ba bisa ilimi ba wato dan ya fatar da mutane daga tafarkin Allah ba bisa ilimi ba wannan bi ghairi ilm ba wai sifa ce ba wai kaidi ne ba a sifa ce kashifa wato yana batar da mutane daga tafarkin Allah saboda baya da ilimin ma ba yana nufin akwai mai batar da mutane da ilmin ba duk wanda zai batar da mutane bai gaira ilmin zai yi ba zai dora mutane akan ilimi ba dole sai ya saki sai sun yi hannun riga da ilimin ko da yana da shi sai ya bar ilimin sannan kuma zai dora mutane akan barna akan karya in zai aiki da ilimin sa to mutane za su zama akan gaskiya don zai gaya musu abin da ilimin sa ya gaya masa kamar lokacin da ya so batarwa to zai aje ilimin gefe guda wa yattakhidha huzwa sannan ya riki ayoyin Allah abin izgili Allah ce ulaika lahum mu muhin waɗannan irin waɗannan suna da azaba ta wulaƙanci wa idza yutla alaihim ayatuna idan ana karanta masa ana karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka an lam yasma'aha kamar bai da dai bai ji ba ka allafi uzunai wa qara kai ka ce wata dalma ce aka toshe kunnansa da ita kunnuwansa da ita fa bashirhu bi azabin alim to kai masa albishir da azaba mai radadi kaga anan ubangiji ya zargi wanda suke bijirewa ayoyin Allah yayin da ake karantawa ba sa tsayawa su saurara suna yin girman kai suna bijirewa kamar ba alkur'ani ake karanta musu ba haka nan Allah ce wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha summa wa ubyana waɗanda idan aka ambaci aka tunatar da su ayoyin ubangijin to ubangiji yana faɗar sifofin ibadun rahman a cike yake cewa waɗanda idan aka ambata musu ayoyin ubangijin lam yakhru alaiha summa wa ubyana ba su faduwa suna suna kurame wato makati su faɗi su yi sujjada amma kurame makaji ba tare da sun ji abin da ake faɗa musu ba na gaskiya ba tare da sun ga gaskiyar ba kawai dai suna jin wani sauti ana faɗarsa amma ba tare da suna izina da abin da ake faɗa musu ba kaga a shi ana so in kana karantar da kai ayoyin alkur'ani to yanzu kana jin abin da ake karanta maka kuma kana wa'azantuwa da shi in ba haka ba to za ka yi kama da waɗancan waɗanda suka kauce wa hanyar ibadun rahman haka na ubangiji ya ce fa malahum an tazkirati mu'ridi me ya same su suke bijirewa wa'azi me ya same su suke bijirewa wa'azi wato abinda ake karantar da suna alqur'ani suke bijire masa ka annahum humurun mustanfira kamar jakan daji ne waɗanda suka firgita farrat min kaswara wanda suka guje wa zaki wato jakunan daji da suka hango zaki ya rarako su suka fita a guje me yasa waɗannan su ma suka zama haka yayin da suke jin karatun alkur'ani su fita a guje kamar waɗanda zaki ya rarako su kamar jakunan da zaki ya rarako su wato anan ubangiji ya sifanta su da jakuna kaga karewar muni ke na wajen sifanta dan adam wanda Allah ya bashi guzurin hankali amma bai aiki da hankalinsa ba sai ya zama kamar jaki jaki ubangiji ya sifanta yahudawa da cewa jakuna ne basalul ladina hummilu tawrat thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara misalin waɗanda aka ɗora musu at-taura ma'ana aka basu ilimin at-taura sannan ba su ɗauki abin da aka ɗora musu ba basu ba su yi aiki da shi ba kamar jaki ne da yake ɗauke da wagagen littattafai jaki ka ɗora masa bukhari da muslim da tafsirin radul azhan da waye sai da zai iya gaya maka abin da yake bayansa ba abin da zai zaka tambaye zaka yi masa fatawa ne saboda gashi ɗauke da sihahus abin da alkutubus sitta a bayansa da littafan tafsiri da littafan ibnu taymiya wannan ba zai sa an sa maka tambayar ka ba kuma ba zai fitar da shi daga jakinsa ba yana nan jaki jaki ne ko me aka dora masa to haka ran ubangiji ya sifanta waɗannan gashi dai an aiko da manzo yana musu azi kullum ana karanta ayoyin amma ayoyin ba sa shiga kwakwalwarsu sun kiwo da kunnuwansu su saurara sauraro na fahimta sauraro na su ji su bi su gane gaskiya su yi aiki da ita to kaga sai suka zama jakuna domin har gara jaki kamar da Allah ce ulai kal an'ami ce bal hum adall domin shi ita dabba da man tan haka aka yi ta shi jaki ba shi yayi kansa jaki ba ko haka da Allah ya shi jaki wataƙila da shi ne ya yi shi wannan mutum wataƙila da ya bi Allah ya yi imani to amma tun da shi jaki aka yi ta gaba da laifi to waɗannan kamar jakuna suke har ba sun fi jakuna ta wani bangaren domin shi jaki ba a ba shi guzurin hankali ba su an ba su amma ba su yi aiki da hankalin da aka ba su ba wa qala ta'ala haka nan Allah ce inna sharrad dawab inda Allah sumul bukmu alladhina la ya'qilun mafi sharrin dabbobi wato masu masu tafiya a doron kasa addawa bi ana nufin duk wani abu da yake tafiya akan kasa asalin kalmar dabba a larabci tana nufin kullu ma yadubbu alal ard min insanin wa hayawanin wa ta'irin duk wani abin da yake tafiya akan ƙasa da kafa biyu ko da kafa hudu ko yake jan ciki sunan shi dabba shi yasa Allah ce wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin ubangiji ce babu wani abu mai tafiya a doron ƙasa face arzikinsa yana gurin Allah kaga anan ba ana nufin dabba kawai ba ana nufin duk wani abin da yake tafiya akan kan doron ƙasa ɗan adam yana ci to mafi sharrin masu tafiya a doron ƙasa waɗanda suka fi kowa sharri da lalacewa a gurin Allah a subul bukumu kurame bebaye allazina la ya'kuluna waɗanda ba su da hankali kurame ba waɗanda ba sa jin maganar ka ba ko maganar masu magana ko ba sa ba sa iya magana a ana nufin waɗanda ba sa jin gaskiya ne hakikarin kurame waɗanda ba sa iya faɗar gaskiya bakin su baya faɗar gaskiya sune hakikalin bebaye allazina la ya'qiluna waɗanda ba sa hankaltuwa ba sa aiki da hankalin su dan shi ubangiji ba su hankali amma ba su aiki da shi walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum da ubangiji ya so su da alkhairi da ya jiyar da su anan ana nufin sama alqabul da ya سماع القبول su يجد سوجن دا ذا سبي ولو أسمعهم أنا kuma ana nufin sama na iblak saboda haka kalmar asma'ahum ta farko ma'anarta daban da kalmar asma'ahum ta biyu ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي سماع القبول ولو أسمعهم سماع الإبلاغ لتولوا وهم معرضون da sun juya sun ba da baya wato ko da kuwa an shiyar da su sun ji za su juya su bayar da baya su bijire ba za su bi ba wa ta'ala haka da ubangiji yace wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun kuma waɗanda suka kafirta suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani ku yi sowa da ihu da raki fihi ga shi wannan alqur'ani lokacin da ake karanta shi la'allakum taghlibuna ko la'alla galaba ko ku nasara ku mulkushi gaskiya wanda ba abin ba zai yiwu ba kenan mala yace wa mislu za kathirun fil qur'an irin ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa alqur'ani kun ga ta bangare guda ubangiji ya yabi waɗanda suke jin karatun qur'ani yana musu tasiri yana haɓaka musu imani yana tsa musu tsoron Allah sannan ta bangare guda kuma an soki waɗanda ba sa son sauraron alqur'ani kuma duk sanda suka ji ana karanta alqur'ani suka bijire ba su ɗauki karatun alkur'ani abin a zo a gani ba ba su ɗauke shi a matsayin abin da zai haɓaka musu imani ba to kaga wannan ita ce ta yi kama da hanyar waɗanda suke fifita kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe akan karatun alkur'ani suke ganin waɗancan abubuwa su za su sa musu tsoron Allah da san Allah da manzansa maimakon karanta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kaga wannan yayi hannun riga da abinda annabawa duka suka zo da shi yayi hannun riga da abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya zo da shi na shari'a yayi hannun riga da abinda magabata na kwarai suke kai Allah madaukakin sarki ka bamu dacewa Allah madaukakin sarki ka fahimtar da mu ka bamu kyakkyawan sauraro na alkur'ani na littafin ka ka sanya mana ka ƙara mana san san ka da san manzo sallallahu alaihi wasallama a zuciyar mu wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum malam muna sauraron waƙoƙi irin na su shata ɗan ana ce eh, gambu da na rambaɗa domin sanin adabin hausa to malam ya akwai matsala to yana da kyau a fahimci akwai waka akwai waƙi idan bai kuskure ba ko ba manta ba waka dai ita ce irin waɗannan waƙe kuma wanda ake rubutawa wasu rubutattun waƙoƙi akwai rubutattun waƙoƙi rubutattun waƙoƙin nan su ma za a iya rera su wato domin su kansu an rubuta su ne akan tsari na na ma'aunin waka suna da abin da ake cewa buhur sannan kuma suna da alkawafi wani wataƙila kuma ko sautari kuma akwai rawiyi a ƙarshen su waɗannan su ne suna ake cewa waƙe wanda suna nan a rubuce wani lokaci ma akan yi amfani da su wajen karantarwa da wa'azi da tun kafin zuwa musulunci akwai wannan akwai waƙoƙi na manyan mawaƙa da suka rubuta kafin ma musulunci ya zo irin su imru'ul qaisi irin su antara ibn shaddad irin su tarfa ibn al-abd zuhair ibn abi sulma da dai sauransu da sauransu ashabul mu'allaqat din nan akwai wasu daga cikin waɗanda suka musulunta irin su labid irin su hassan eh, ibn thabit irin su abdullahi ibn rawaha waɗannan duk mawaka ne waɗanda daga baya suka musulunta rubutattun waƙoƙinsu suka tafiya suka ci gaba da tafiya amma a bisa tsari da musulunci ba su mai da waƙa ko waƙe wani abu na roƙo ba ko na cin zarafin wani haka kawai don ya ɓata musu ko don bai ba su wani abu ba wanda wannan abin ya ci gaba har zuwa wanda har ma zuwa yanzu to waɗanda su ne waƙe wanda yake rubuci akwai malamai waɗanda suka yi fice a janibin biyu sun fice a fagen ilimi na fikihu ko na hadisi sannan ko sun fice a wajen rubuta waƙe irin wannan wasu ma littattafan aka rubuta su a waƙe har ma littattafan aƙida kamar irin nuniyatul qayyim kuma gaba ɗaya a waƙe yi ta kamar shi tashi ta ibn qayyim bayan nuniyat ibn qayyim akwai mibiya to wannan duk malamai akan samu waɗanda suke kwarewa a cikin wannan janibin don ita shi wannan waka mauhiba ce wato wani abu ne da ubangiji yake bawa baiwa da shi ba wai wani abu ne da zaka nace har ka iya za ka yi ta nacin kuma in kayi bai ya kiwa wani za ka samu ya kware amma kuma zai iya yi ba to wannan janibin akwai shi akwai kuma waƙe waɗanda waƙa da take tare take tafiya da kiɗa to galibi ko waɗannan waƙoƙin za ka samu wani lokaci ko sun kunshi zagin wani ko cin mutuncin wani ko sun kunshi yaban wani yaban da ya wuce iyaka ko yaban da yake kunshe da ƙarya kamar da Allah ce wa shu'ara'u alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus salihat ubangiji sai ya togaciya da ƙarshe bayan ya ce ba ta ke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka gansu suna kaddimawa cikin kowane irin kwari ba wanda kowane irin rabin shiga suke na ƙarya wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗar magana da ba su aikatawa sai Allah ya ce illal na amanu wa amilu salihati sai dai wanda suka yi imani cikin su suka yi ayyuka na kwarai ashe akan samu cikin shu'ara a samu mu'minai masu aiki na kwarai to wannan abin da yake ya shafi waka kenan to kamar da muka ce waka kuma wani lokaci abin nan na na'ura ta kiɗa takan zan tare da waken kuma ita waka in ta zan mai kyau ce mai ma'ana ce ko mai kwadaitarwa ce akan alkhairi ko mai eh, gargadi ce akan ita a karan kanta ba laifi bane game da mun san da yawa daga cikin magabata suna da wannan to in ta zama kuma ta kunshi abubuwa na batsa na rashin kunya na rashin tarbiya na cin zarafin wani to kaga wannan ba ta da kyau to sai kuma lokacin da ita waƙar za ta zan tare da wani abin kiɗa to shi ma anan ba wani abu ne wanda yake an yanke gaba ɗaya duk wata wakar da abin kiɗa an hana ta kun sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta buga dindufa ga mata musamman lokacin biki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a'linu hadha nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi bid ku fito ku bayyana wannan wannan aure wato ku yi aure yadda kowa da kowa zai san an daura aure sannan ku yi a masallatayya ku daura auren a masallatai sannan kuma ku buga dindufa to nan malamai suka ce dindufa wannan abin da mata za su yi ne a lokacin da ake suke bukukuwan su a yasu kamar su ma dai aka sanya sharuɗa waɗanda kada a keta wani alfarma ta musulunci ya zama na abin da za a yi na bai wuce a yabi amarya ba ko a faɗi adab na aure da sauran abubuwa irin wannan Ta ya zan a ciki ana maganganu na ba da basu dace ba to kaga a shi kansa kidan a karan kansa yayin da aka yi shi da nishadi ba wai gaba ɗaya aka ce kaɗai ba musamman ga su mata aka halatta musu wannan su yi wannan to sai ga maza shin za su saurari kaɗe-kaɗe ko ba za su saurara ba to adan ne malamai kuma aka samu aka kasu gida biyu wasu gaba ɗaya suka haramta suka sa shi ƙarƙashin lahwal hadith suka ce yana daga cikin maganganu marasa kan gado marasa ma'ana suka haramta dukkan wannan suka yi hujja da hadisin hadisin bukhari cewa sai kuno a min ummati يستهلون الحرى والحريرة والمعازف ويشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ذا تساموس متانين لتشن الأمة وأن سنة هلت ساء الهريري سنة هلت زنا كما سنة كتكدي كشف كده سنة كتكدي كسنة هلت كتكدي ba kyau haramun ne kuma gashi an hada shi da giya da sauransu don haka wasu malamai suka tafi akan haramcin kaɗe-kaɗen gaba ɗaya wasu kuma sai suka tsakaita cewa a'a kaɗe-kaɗe ana nufin waɗanda suke sun saba wa ka'i ko dai na farko wanda zai mai da wannan sana'a ta ce shi sana'a ta bambadanci kiɗa da waka ana biyan shi wannan haramun ne ko kuma wanda zai mai da lamarinsa gaba ɗaya sauraron kiɗa ne da waka wato ba ya da lokacin da zai saurari qur'ani ko ya saurari wa'azi kullun ka ganshi cikin kada kada yake ko kuma a kada kadan da suka kunshi miyagun maganganu na batsa na rashin kunya na rashin ladabi wanda babu tarbiyya a cikin su sauraka wasu malaman su suka dauki wannan a matsayin kada kadan da musulunci ya haramta amma idan waka ce da kida kidan nan bai kunshi abin da yake wato waka nan bata kunshi abin da ya sabawa shari'a ba sannan shi mai yin kiɗan bai riƙe ta a matsayin sana'a ba sannan shi wanda zai saurara bai ɗauke ta a matsayin abin jin sadimin da'iman ba to suka ce wannan babu babu laifi a kansa domin asalin shi kiɗa ɗin ba shi ba a haramta shi ba sai dan abin da zai biyo bayan da a ce shi kansa kiɗa ɗin haramun ne to da da namiji da mace duk sai su daidaita a ciki da lokacin aure da lokacin ba aure ba duk sai su daidaita a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa yan mata su yi kida su yi wake lokacin idi kamar yadda yazo a cikin bukhari a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na kwance a inda suke yi suna kusa da Aisha suna yi saboda idi sa wani farin ciki a zuciya saboda ranar sallah abubakar da ya zo zai hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi domin shi ya ce mizmaru shaitan fi baiti rasulillah wato karan abin kidan shedan a gidan manzon Allah wanzu Allah lokacin yana kwance shi bai hana su ba sai annabi ya ce da'huma fa inna li kulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna ka kyale su kowanne mutane suna da ranar idi ranar farin ciki mu kuma wannan ce ranar sai da Abubakar ya kyale su a lokacin suna nasu kiɗa kiɗan da yan waƙe waƙen su annabi na ji Abubakar na ji ba su tashi sun bagun ba a kenan a jin shi kansa idan ba tare da waɗancan abubuwan ba wasu suka suka ba su haramta shi ba wato wani wata matsala ce da aka daɗe ana ta tattauna a kanta kamar ibnu hazm shi a wurinsa duk waƙe-waƙen duk da shi kansa ya bai halatta marasa kyan ba amma dai shi baya daukar shi a matsayin laifi haka nan wasu daga cikin almajiransa kamar Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi shi ma ya halitta fiye akan wannan ah, Yusuf al-Qaradawi shi ma halitta fiye akan wannan duk da shi ya dan fadada abin yadda har ya wuce ma har ya wuce iyaka akwai al-ghina littafin al-ghina fi mizan al-islam na wani malami da ake kira Muhammad ah, ah, Abdullah Judayya abdallah judai wani mutumin iraki malamin hadisi ne amma shi ma ya karkata zuwa ga abin nan to a takaice dai kamar yanzu shi wannan da yake maganar nazarin adabi kaga shi ya saba ma wanda ya mayar da jin kida mayar da jin kiɗa da waƙe-waƙe ɗabi'a ta mutum wannan hatsari ne domin zai haifan masa da da munafici ma a zuciya kamar yadda wasu ke kamar yadda imam malik yake faɗa wanda kuma saboda fito da wasu abubuwa na tarihi ko na al'adu ya yi bayanin masu kyau da marasa kyau ya yi bayanin irin tasirin da waɗannan mawakan suke da shi don ya fito da abin a ilimance ta yadda zai ba wa al'ummarsa gudunmawa wajen gyara tarbiyyarta wannan babu wani abu idan zai yi aiki da wannan domin an san cewa a ko'ina mawaka suna da tasiri wannan wani abu ne da da ba a ja a kansa baiti ɗaya na mawaƙi sai ya rusa ƙabila baiti guda ɗaya na mawaƙi sai ya ɗaga ta ya ba ta matsayi akwai wata ƙabila a jahiliya da ake kiran su banu amfin naka banu amfin naka amfin naka shine hancin hancin abin nan taguwa suna ne da ba sa so a kira wasu 'ya'yan 'ya'yan hancin taguwa kuma to abin da ya faru wani ne wanda yake da 'ya'ya goma sai ya yanka sa abin da sai yanka raƙuma sai ya kira 'ya'yansa ɗin nan guda goma duk kowa ya zo ya karba ya daddatsa ya daddatsa tara suka zo suka karba sai na goman bai zo da wuri ba ya zo an gama rabo sai aka ce ɗaukai saboda haka sai ya sanya wata igiya a cikin hancin raƙumar yana ja a ƙasa shikenan da mutane suka gaji sai suke ta amfun naka amfun naka sai wannan suna ya bi shi amfun naka wato hancin raƙuma shikenan da ya haifi hayayyafa ya haifi ya'ya sai kuma ake ce musu banu amfin naka. sai ya zama masa kuma wani abu ne da su ko ba ta su to lokacin da wani mawaki ya zo ya yi wata waka a cikin waƙa yake cewa qaumun humul anfu wal aznabu ghairuhum faman yusawi bi anfin naqati zanaba yace waɗannan mutane su ne hanci wanda duk ba su ba ne wato su ne a gaba wanda duk ba su ba a baya yake waye zai hada jela da hanci shikenan wannan baitin sai bai da su kuma wani abun a duk inda suka shiga sai suke suke alfahari to kaga baiti daya ya kankaro to irin wannan misalan suna nan da yawa a cikin a cikin tarihi saboda ka idan da wannan manufa dan a fitar da abubuwan da suke ciki don a ya zama an fitar da wani abu na tarihi da tsora al'umma akan hanyar da ya dace wannan babu komai amma abu ne ittifakan mayar da waƙe-waƙe sana'a wannan haramun ne mai da sana'a ce waƙarsa da ita zai ci ya sha wannan haramun ne ban faɗanci musulunci ya hana don yana daga cikin roƙo hakanan wanda zai mayar da kaɗe-kaɗe da wake-wake su ne aikin ba dare ba rana wannan haramun ne hakanan wanda zai rika ɗaukan wake-wake don abin mutum ya ɗauko wakar indiya ya sa yana ji indiya nan bai san me ma suke faɗa ba yaban wani gunki suke ko wani dodo kai kuma kana kaɗa kai kana jin daɗi ana yaban wani ba Allah ba ana daidaita wanda Allah shirka ce tsantsa ake kai baka jin ma me ake faɗa ko ka ɗauko waƙoƙin turawa waɗanda watakila a ciki ba su zage ka zage addinin ka duk ba ka ankara ba baka ma san me suke cewa ban da ba a nan kasar ni ba taba ga inda za a sa waƙar da ba a jin me ake faɗa ba sai a nan kasar a sa waƙar dan Sudan a sa waƙar India a sa waƙar dan Mali dan Senegal su can ba za su sa waƙar ku ba saboda ka ga mutum mai shayi ya zo a gaban teburin shayin sa ya danna waƙar yan Mali ana ta yi ko mutane na ta rangaji ana shan shayi kuma ba san da kike faɗa kaga wannan wannan sai al'ummar bahaushe ba idan ka je sudan ka je wai a gidan rediyon sudan an sa wakar wakar bahaushe babu ba za ka ji ba duk da akwai hausawa a can amma ba za a sa ba saboda ba kasar su bace zuwa suka yi baki ne amma da alfahari ake yi har ma wani ya ce shi ya dauko dan sudan a bikinsa ya masa waka kaga duk wannan shirme ne da kidahumanci da rashin wayewa to mutumin da zai bai da rayuwarsa haka babu shakka wannan ya asara don haka abin da ya zo saboda wani dalili ko ya zo arada ba mutum ya riƙe shi ne a matsayin wani abin da rayuwarsa ya ta'allaka da ita ba ko wanda baya bacci sai ya sa hon na waka a kunnensa wai ba zai iya bacci ba sai yana jin wani kiɗa na musamman yana ratsa jikinsa sannan bacci ya ɗauki shi ka duba irin wannan to kaga duk wannan ba yadda za a halatta masa Ko wanda duk inda ka gan shi waƙoƙi ne a gaban sa ce ya sa wannan a gama ya sa wannan a gama wannan ya asara wanda wani abu ya bujuro masa ko rediyo yake ji ko a talabijin yake kallo yana jiran labarai ko wani abu shi ma ba daidai bane ya kure ya sa a gaba yana da shaɗantar da kansa da wannan shi kansa wannan akwai ɓata lokaci saboda ka wannan dai ita ce magana mafi tsaka tsakiya musamman a wannan marar domin idan ka toshe kofar gaba daya to mutane za su shiga haraci akwai waɗanda suka daina jin suka daina jin rediyo saboda duk wani kiɗa da zai shigo cikin haramun ne kaje saboda haka gaba daya shi ba jin rediyo tunda in zai ji BBC sai an yi kiɗa kafin a fara ana cikin yi a yi kiɗa ana to in ya ce duk sanda aka zo kiɗa ya rage to sai ai wani labarin ba ya wuce shi ko ya buɗe kuma an an ya da tsakiya in labarai za a talabijin a yi kiɗa ana cikin yi a yanki a yi kiɗa a yi talla saboda haka wasu suka ce gaba ɗaya ba haramun ne ka ji rediyon gaba to kaga wannan kuma an shigar da mutane cikin wata rayuwa mai wahala sannan rayuwa ɗan adam ba da za a ta iya rabuwa da wannan yadda duniyar gaba ɗaya ta zama kamar alƙarya guda ɗaya sai dai kawai a yi ƙoƙari a yi saiti kada ya zamana an bar mutane sakakai suna yin abin da suka ga dama a yi musu saiti da yadda za su yi abin da zai amfani su su gujewa abin da zai cuce su wannan yake cewa sallar isha'i ko magrib sai mutum ya samu raka'a biyu na farko sai mutum bai samu raka'a biyu na farko ba sai biyu na ƙarshe ko ɗaya ta ƙarshe ba to idan zai cika raka'a biyun sai ya karanta fatiha sai ya karanta fatiha kadai ko kuma a koye sallar ta tayi ko kuma a sallar maghrib da ya zo a to na dai fahimci abin da yake cewa yaya zai cika shi abin da ya kubuce masa ya samu raka'a biyu a isha'i na ƙarshe ko raka'a farko a raka'a ƙarshe ta maghrib ya zai cika shi abin da ya kubuce masa a nan akwai waɗanda suke cewa zai yi i'ada wato zai rama abin da ya kubuce masa ba zai yi na abin da ya kubuce masa saboda haka in karatun bayyana ne da Fatiya da sura su kubuce masa sai ya ya tashi cikowa zai ciko Fatiya da sura wasu suka ce a zai yi abin nan ne zai yi bina ne wato zai gina akan abin da ya samu abin da ya samu shine farkon sallarsa abin da zai kawo kuma shine karshen sallarsa kamar yanzu ya fara sallah zai dauka abin da zai kawo shine rako'insa na karshe to magana ta biyu ita ce tafi karfin dalili magana da za ta ce bina wato duk abin da ka riska shine farkon sallar ka abin da ya kubuce maka abin nan cikewa za ka yi ba rama za ka yi ba wannan shine abin da zo a ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu da kuka riska ku sallata abinda ya ce muku ku cika shi akwai ruwaya da ta zo faqdu to alqada a harshen alqur'ani da sunna yana nufin al-itmam ba wai yana nufin ramuwa ba kamar yadda yake a cikin yaren fuqaha fuka in suka ce qaza'i suna nufin ramuwar abin da ya kubuce amma a harshen ruga yana nufin cika shewa fa idza qudiya fi salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ka qudiyat as-salah ba aka rama sallah ba ko aka rama aka gama sallah aka cika shi ta kare ko idan qadaytum manasikakum ana nufin kuka rama ko kuka gama kuka cika shi ana kuka cika shi kuka gama fadhkurullaha ka haka nan falamma qada Musa al-ajala wa sara bi anasa min janib at-tur nara falamma qada Musa ajala qada shine ya rama ko ko ya cika shi ajalin da suka yi da wannan bawan Allah ya cika shi kaga kalmar kaza a lugatul qur'ani was sunnah tana nufin cika cewa don haka babu bambanci tsakanin ruwayar faqdu da ruwayar wa atimmu cewa wasu malaman hadisi sun yi wa ruwayar lafazin faqdu cewa ruwaya ce shazza domin yawancin waɗanda suka rawaito hadisin da atimmu suke rawaito shi ko da ko ban mata hukuncin shuruz ba mun yarda za inganta to ba bambanci tsakanin fa atimmu da faqdu saboda haka cika da zai don haka abin da ya samu a farkon sallar sani in sallar magariba ce zo ya samu raka'a daya tare da liman in ya tashi zai yi raka'a daya fatiha da sura a bayyane sannan ya zauna ya tahiya sannan ya tashi ya kawo fatiha a boye a asirce sannan ya zauna ya yi tahiya ya sallama haka da in isha ce ya samu raka'o'i biyu na karshe in ya tashi kawai sai ya kawo abin nan raka'o'i biyu fatiha a asirce ba tare da ya bayyana karatu ba wannan ya ce Allah gafarta malam ina ina ina yin sana'ar ba da bashi ga ma'aikata sai wani aboki na ya ce mun bai halarta ba menene ingancin wannan to kaga bai faɗi yadda sana'ar tashi take ba a ka'ida in za ka yi tambaya sai ka faɗi a sana'ar take amma kawai ba da bashi dan kawai ka ba da bashi ai taimako kai saboda ka sai ka rubuto ka faɗi a sana'ar take wannan ya ce me za ka ce da waɗanda suke tara mutane a gida a gidajensu su ba su abinci su karanta alkur'ani da ishiriniya da su da sauran littattafai na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suna faɗin mu'ujizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don ƙara san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to eh, shi bai ce maulidi ba tunda bai ce ba dan me zaka ce maulidi ke ai ya san maulidi wato mutum ne ya bude gidansa ana zuwa ana karatu ana karanta littattafai ana karanta alkur'ani cikin ma da ishiriniya to kaga anan abin da ake karanta za a gyara a karantar da littattafai a karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da alkur'ani a gidansa dan ya bawa masu karatun abinci duk ba laifi bane wannan a yadda ya faɗa ishiriniya akwai kurakurai a ciki in za a karanta a yi bayanin kurakuran wannan ba laifi a ce to anan mai ishiriniya abin da ya faɗa ba haka yake ba a sanar da shi cewa wannan baitin abin da ya faɗa ba haka yake ba a faɗa abin da yake daidai wannan duk ba laifi ba ne a matsayin karatu ma'ana ya buɗe wani majalisin karatu a gidansa kaga wannan ba ya da wata munasaba ba da wata munasaba ba kamar yadda tambayar sa take nunawa idan muka dauka da munasaba kamar a irin wannan watan ya rika tara mutane saboda shigowar wannan watan to shi karan kansa wannan taron ko da ko abin da za a karanta din mai kyau ne shi karan kansa wannan taron da ware wannan lokacin a yi wannan taron shine bid'a to kuma bid'ar in ta hado da wasu abubuwa da suke na haramun ko na shirka to kuma ta ƙara ta ƙara munana saboda shi kansa ware wannan watan da wasu bukukuwa wannan kowa ya yadda bid'a ce har shi bai yin ba in banda yanzu da wasu suka fara firjiya su ce ai Allah ne ce ai قل برحمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ce Allah ne ya ce ai farin ciki da rahamar Allah annabi rahama ce ta Allah don haka muke farin ciki wanda dai wannan hujja ce da kowa duk ko mun kankanta ahlus sunna zai iya bada ansa akan ta domin in ka ce Allah ne ya ce ayi to me ya hada manzo Allah ya da sahabbai su yi sun ki wa Allah da'a ne anan sai yanzu kai kike wa Allah da'a in kuma a'a kai ne ka fahimci haka to kaga fahimta ka ta saba da ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da ta sahabban manzo Allah kai da kanka za ka yi kanka hukunci akan wannan fahimtar abu ne mai saukin a bada ansa akan sa dan wata fassara da ta nuna cewa sahabbai ba su gane alkur'ani ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi buris ya ki nuna wata ibada tare da cewa ga alkur'ani ya ce ayi ya ki nuna sahabban sa fa alkur'ani fa maulidi fa yake nufi anan fa ya ki ga musu sai da wasu wasu wasu wata daula ta shi'a bakar shi'a ubaydiya suka zo cikin karni na uku da hudu suka kirkiri wannan abin sannan aka gane fasara aya kaga wannan ba yadda za a yi mutum mai hankali ya gamsu da wannan ba haka shi dan wannan taron ne zai yi wannan abun to ba daidai bane ko qur'ani zalla za a karanta tunda ba a yadda ka keɓe wata rana da wata ibada ta musamman wanda ba Allah ne ce ba kamar abun a buɗe kamar abun a matsayin karatu wannan ba wani abu karatu ne ana iya yi yau ana iya yi gobe ana iya yi jibi ana iya yi wannan watan ana iya yi wani wata tsawon shekara to ana yi wannan babu wani abu ba laifi kai ba ba su kuma waɗanda suka zo abinci ba wani laifi ba ne yanzu da a ce nan an ka tashi a wanda zai iya ba mu abinci duk mu ci ba laifi a kai ba wanda ya ce mutum ne dan ahalus sunna amma gidansu 'yan bida'a ne to ya zai yi ya kwadaitar da su su gane gaskiya sai ya musu wa'azi da hikima kada ya biyo musu da tsauri da tsanani ya ɓata da su ya rika cewa ku yan bid'a ne halakakku ne ko kalmomi irin waɗannan a yarda nuna musu abin a hankali yana kuma ba su yan littattafai da yan kasussuka suna ji har Allah ya sa waɗanda su gane a ciki su gane amma ya sani cewa kamar da Allah ya ga annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ta addu'a Allah ya nuna musu gaskiya gaskiya ce domin su bi ta menene gaskiyar maganar mutane cewa yawan gobara da ake yi rashin fitar da zakka ne to ubangiji yana jarraban bayansa da abubuwa da dama sawa'un da laifin wani ko kuma laifin wasu idan irin wannan ya zo ba lallai ne ya ware ba ce wanda ya bada zakka ba za a jarrabe shi ba wanda bai bada zakka ba babu shakka saban Allah yana jawo abubuwa da yawa hana zakka yana daga cikin saban Allah walau anna ahlul kitabi amanu wattaqu lakaffarna anhum sayyi'ati ah, walau anna ahlul kitabi walau anna ahlul qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum ubangiji yana iya kama mutane saboda abin da suka tsuruta saboda saboda laifin su awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum ubangiji na jarrabar mutane saboda laifuffukansu. wani laifin in ya zo kuma zai shafi ma har wanda bai yi ba saboda sakaci ko rashin yi wa juna nasiha kana tare da mutum kana ga yana yin laifi amma wannan bai hana ka ci abinci da shi ku yi raha ku yi dariya ku yi wasa ku tafa ka yi abota da shi ba za ka taɓa buɗe baki wata rana ka gaya masa cewa abin nan ba daidai ba ne ba za ka yi haka ba tun Allah ya tashi kama sai kama har kai ba zai kyale ka ba ko ubangiji yana iya iftina'i ko da kuwa ba ku saba masa ba dan a gane imanin ku wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat Allah ce wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ubangiji yace lalle za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da wani abu na yunwa da wani abu na rashin dukiya da rayuka kaga anan ibtila'i ne jarraba ce ubangiji ya yi muku amma da karshe ce wa shirin sabiri kai albishir ga masu haƙuri masu mai da kaddara ga ubangiji sai ubangiji ne ya kaddara mana ba za su yi raki ba ba za su kai kukan kukan ga wani Allah ba kamar yadda irin wannan in ta faru za ka ga wani yana ta raki yana ta yi wa Allah mita Allah mai nayi Allah kaga ina kaza ina kaza kuma Allah a zo a yi irin wannan kaga kaga cewa kamar kamar wato shi ya biya Allah haƙƙinsa ya Allah zai masa haka shi ba abin shi kamar wanda yake biyan haraji ne kuma a zo a rufe masa kantinsa kaga zai bi ta ce ya da biya haraji kuma a zo a rufe min kanti to kaga ubangiji ba a masa haka ya yi haka ne don ya jarraba imaninka ubangiji ya ce to ka yi wa masu haƙuri bishara allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda idan musiba ta same su ce mu ga mu ga Allah muke halitta sani mu bayan ne mu saboda haka kuma za mu koma mu halitta sani bayan sa ne mulkin sa ne sai yadda ya ga dama da mu da kai da abin da duk ya baka nashi ne in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya kwace lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake abinda ya baka nashi ne abinda ya karba daman nashi ne ai ba da shi ka duro duniya ba daga baya ka samu haka shi ne ya ga dama ya baka in ka mayar da al'amarin ka zuwa ga Allah kai hakuri kai ihtisabi ka gode wa Allah a cikin dukkan wani hali da ka samu kanka sai ubangiji ya musanya maka da abin da yafi wannan alkhairi Ko baka san menene ubangiji yayi niyya da kai ba daga baya aka rage maka aka bar abin ya tsaya iyana yanzu wani watakila ubangiji ya yi niyyar kasa shi ne amma daga baya saboda wasu dalilai ko wasu addu'o'i ko wani abu da yake yi aka sassauta wannan kaddarar ta dawo kan dukiyarsa kawai to kaga ba za ka taba hada masifar da ta samu dukiyar da zai samu lafiyar jikin shi ba yanzu wanda zai rasa hannayensa ko kafafuwansu duka ko wani bangare na jikinsa ya shanye ko ya rasa hankalinsa babu wata dukiya da za ta iya samun masa da wannan in ya rasa kafafuwan ya rasa haka zai rayu har ya mutu a gurgun in ya rasa lafiyarsa sai an daga an tayar an kwantar an tayar abinda duk yake da shi ba zai iya da masa da lafiyarsa ba Allah ne ya da masa da ita ba inda za a ce yau ka kawo dukiyarka gaba ɗaya amma za ka tashi garau ka zawo lafiyayye to duk abin da yake da shi zai iya bayarwa ya san in ya dawo garau din Allah na iya bashi to kaga sai ubangiji bai maka wannan mai tsananin ba sai aka bar aka takaita abin akan dukiyar kaga in mai tunani ne kai sai ka gode wa Allah ka nemi ubangiji ya musanya maka da wanda ya fi shi to wasu maimakon idan wani bala'i ibtila'i ya same su su ƙara ƙarfafa alaƙa su da Allah su ƙara tuba ga Allah su ƙara neman afuwa gurin ubangiji su nemi ubangiji ya musanya musu da alkhairi sai su fata kuma da Allah su shiga faɗa da shi wani ya ce to shi in haka ne ma ya daina alherin saboda yana yi yana yi amma gashi kuma abin da ya faru wannan gobe da an ji wasu suna irin wannan maganganun wata mata tana ta kururuwa ita fa sadaka tana yi kullum tana sadaka tana kaza Allah ya za ka yi min haka to kaga ita wannan kenan wato kamar musanye suke da Allah ya aka shi ya mata wannan to mumini shi ya al'amarinsa duk alkhairi da mai kyau da mara kyau mai daɗi mara daɗi duk alkhairi ne ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair Ina Sabatu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu ad-darra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min saboda haka za mu dakata anan akwai dan uwa da yake bukatar addu'ar ku ya fara gida yana fatan Allah ya bashi ikon kammala aikinsa dukkan waɗanda suke da addu'a ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu waɗanda suke cikin wata damuwa da mutuwa Allah madaukakin sarki ya yi musu Allah madaukakin sarki ya kara mana imani ya ba mu ikon bin tafarki na kwarai da nuna mana barna ya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi